kwallon kafa Saudi Arabia yau da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Greek a wasan sada zumunci na kasa da kasa da misalin karfe 6 da rabi. A can kasar Italy kuwa sun bayyana Roberto Mancini tsohon kocin Manchester City a mazaunin sabon kocinsu na tsawon wasu shekaru biyu. Haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta PSG na can kasar Faransa ta bayyana sunan Thomas Tuchel a matsayin sabon kocin ta shi ma a matsayin shekaru biyu. Idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa shugaba ko kuma jagoran kungiyar kwallon kafa ta sufa il gannett ya bayyana sunan wa'yansu kwarya kwarya sunayen yan wasa guda talatin wanda za su fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 za yi a cikin kasar rasha cikin jerin sunayen hada dan wasan da yake buga premier league na nigeria dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kano pilas junior lokosa wanda ya je kwallaye 18 a cikin wasanni ashirin da ya fafata a kan wasan bana sauran kuwa sun hada da masu tsaron raga princess zoha daga kungiyar kwallon kafa ta deportivo kona da daily ajiboye na plateau united sai daniel akpavia daga kungiyar kwallon kafa ta chipa united akwai ike ike ciko ezenwa daga kungiyar kwallon kafa ta eyimba yan wasan baya kuwa sun hada da wilfred trust econ da kuma leon balogun na kungiyar kwallon kafa ta men's opam da chidoze awazime daga kungiyar kwallon kafa ta nantes kenneth emeruwa da kungiyar kwallon kafa ta kasim fasa akwai shehu abdullahi wanda ke fafata wasansa shi ma a waje sai wani wasan nan troyin ibocin wanda yake kungiyar kwallon kafa ta ado den haag akwai wala aina na kungiyar kwallon kafa ta hall city akwai elderson cejele da kungiyar kwallon kafa ta bruce akwai brian eduwa a cikin tawagar sai kuma steven eze na kungiyar kwallon kafa ta locomotive a yan wasan tsakiya kuwa sun hada da john michael obi wanda shine jagoran kungiyar wanda yake fafata sa a can taijin na can kasar china sai joel obi na kungiyar kwallon kafa torino akwai ogenye onaze da sai kuma dan wasan nan john agu wanda ke kungiyar kwallon kafa ta hafol biyar sheba sauran yan wasan sun hada da wilfred indidi na leicester city da uche agbo na kungiyar kwallon kafa ta standard akwai michael agu a yan wasan gaba kuwa da za su fafata a gasa akwai alex iwobi da kungiyar kwallon kafa ta arsenal sai victor moses daga kungiyar kwallon kafa ta chelsea kelechi henato daga kungiyar kwallon kafa ta leicester city sai ahmed musa wanda ke csk moscow a mazaunin aro daga leicester city akwai moses simon daga kungiyar kwallon kafa ta gent sai semi wanko na kungiyar kwallon kafa ta Crompton akwai 'yan wasan da ba su samu dama ba kuma ba a sa su ciki ba a yanzu haka irin su Brown Edel da kuma dele alamfasu da sauran waɗansu 'yan wasa ne wanda ake ganin da an fara wasan da su cikin har da victor osimhen wanda kuma kayo dai alan wajo dukkan su ba su samu damar fafata ba kuma ba su samu damar shiga cikin tawagar ba iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya